الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a yau asabar uku ga watan shaharun lahil muharram a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha bakwai ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a yau da izinin Allah ta'ala a darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi ko darasinmu na takwas idan mun haɗa da tazzama a shek muhammad ibn abdulhab yau ne da izinin Allah ta'ala za mu rufe zangon wannan daura ta wannan karo din sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu a lokaci na gaba za mu tashi a inda malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين wannan babi zai yi bayanin waɗannan ayoyi ne ko kuma waɗannan ayoyi su ne matashiyar wannan babi kamar yadda ka san kana karanta babi ka ce babu fara'idul wudu babun da zai yi magana akan farlan alwala babu sunan sala to haka yace babu qaulillahi ta'ala wa qaulihi ta'ala wa qaulihi ta'ala waɗannan ayoyin su ne matashiyar babu mala ce babu ƙaunin lahi ta'ala babin da zai bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fa'aƙin fa'aqim haka? ka miƙar da fuskarka ka tsayar da fuskarka lidini ga abu ga tsantsar addini hanifan addinin da ya karkace ma dukkan abin da yake shirka da kwamata da ɗebe-ɗebe ya zama na miƙaƙƙen addini fitratan lahin lati fataran nasu alaiha shi addinin musulunci shi ne halittar Allah da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane a kai asali shi ne mutum yana kan fitara yana kan tsagoran halittar Allah madaukakin sarki shi ne yana kan musulunci la tabdila da khalqillah kada ku kuskura ku canza halittar Allah halittar da iku musulmai kada ku canza ta da waɗansu abubuwan da ba musulunci ba zalika addinin qayyim wannan addini wanda yake hanifan shine addini wanda yake miƙaƙƙen addini tsayayyen addini walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba kaga wannan matashiya ko wannan hadisi na abanna wannan aya da malam ya kawo a cikin wannan babi tana magana ne akan fa'aqin wajhaka kaga qama ya tsaya ya komu yana tsayawa a kama ya tsayar saboda filin kaga ya zama mazid kenan da alhamza fa a kai wajhak ka tsayar da fuskarka yana idan aka ce ka miƙar da fuskarka kada ka karkata fuskarka dama kada ka karkata ta zuwa hagu kada ka ɗaga ta sama kada kuma ka yi ƙasa da ita waɗannan al'amura su ake bukata kaga batun maka waiwaya baya ba ta taso ba kenan to haka ake so mutum ya yi ma addinin musulunci in aka ka faɗi almuwajaha sai da ba a son ka karkata zuwa dama ba a buƙatar karkata zuwa hagu ba a buƙatar ka ɗaga kai ba a buƙatar kai ƙasa da shi ka miƙar da kanka ka miƙar da fuskarka liddini ga abin da ga addinin da yake hanifan miƙaƙƙen addini ne da ya kauce ma dukkan abin da yake shirka kaga cewar ka miƙar da shi kada kai dama kada kai hagu kenan ba a buƙatar mutum idan mai ɗebo wasu abubuwan da ba a cikin addini ba ya zuba a cikin addini kada ya hagu kada ya ɗebo gargajiya da tatsuniya ya zuba a cikin addini domin iblis ya nasanta waɗannan abubuwa ita wala ati yana min baina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin ya rantse da Allah cewa sai ya zo ma mutane an an aymanihim ta damar su malaman tafsiri suka ce ta dama shine ya zo maka ta cikin addini akwai waɗanda yake ɗan zai je musu ta gidajen giya ne ta ɗebe-ɗebe ne su ta nan zai yi su amma akwai waɗanda suke su ta addinin da mutum yake takama da shi ya rike da shi gangan to ta addinin zai zo ya taɗe ƙafafuwansu ba haka ya faɗa haka ya faɗa bai ne min yi wallahi sai na zo musu ta gaban su wa min khalfihim sai na zo musu ta bayan wa an aymanihim sai na zo musu ta dama wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagu wala tajidu aktsarahum shakirin to kenan kaga babu ta inda mutum zai kauce ma kenan sai dai tsari ya nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala ya tsari nan diddimurin ka addini da sonka da addini da kanka mai waka da addini shedan yana ganin nan ma wata tasha ce da zai tara mutum ya loda mishi lodin da ba inda ba tashar da mutum zai kai wannan lodi sadaka dole ne a bai mu addini kariya ta cikin addini kuma duk wannan zai nuna maka kenan dole ne mutum ya bi kwakwafi na abin da ke da alaka da addini ya zama ne yana da alaka da addini ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah ne ya zo da shi addinin musulunci shine asalin addini kuma shi ne addinin gaskiya kuma ita ce asalin halitta da Allah madaukin sarki ma dan adam duk abin da ba musulunci ba maguzanci da yahudanci da kiristanci duk waɗannan abubuwa da al'adun gargajiya duk sun zo ne don su yaƙi musulunci ba wai su ne farko ba ina fata mafi yanki da kyau kaga idan ana cewa mutum ya rikici sai a ce to ya koma asali ku da kyau ya koma asali sai ya sako tafiyar kenan to asalin mutum shine musulmi ne asalin halittar da Allah ta'ala iya mutum ya halicce shi ne musulmi haka Rasulullah kuma ya faɗa a fassar wannan ayar kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan abin haihuwa ana haihuwa shi ne akan addinin musulunci fa abawahu to iyayen shi guda biyu uwa da uba su ne yuhawwidani su suke zama da shi bai yahudi aw shirani ko su zama da shi ba nasari kirsa ay umajjisani ko su zama da shi ba matushi amma asalin halittar da Allah madaukakin sarki wa mutum ita ce halittar musulunci tsantsan ta yadda malamai suka ce inda za a halitta inda da aka haifi mutum za a bar shi ta yadda babu wanda ya sanya mishi al'ada da kiristanci da yahudanci ba kuma wanda ya nuna mishi musulunci a bashi haka kawai musulmi zai tashi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kenan gaga akwai tasirin iyaye wurin canzawa canzawa wannan yaro halittar da Allah ta'ala ya mishi iyaye ne suke zama da shi bai yahudi iyaye ne suke zama da shi ba nasari sai ga da sassafe uba ya dauki da a guje ya kai shi wata coci wai a can zai fara nursery a can zai firamare saboda sun fi karantarwa kaga wanda zai tabbatar maka da cewar abinda annabi salama ya faɗa shine as masu masduq iyayen ne su suke zama da shi bai hudu su suke zama da shi ba nasari su za su ɗauke shi da sassafe su kai shi makarantar da ba ta da alaka da addini tun yana shekarun farko shekarun da suka fi tsada a rayuwar ɗan adam shekarun da suka fi tsada a rayuwar ɗan adam lokacin zai ɗauke su ya je ya danka musu wata rana gan za su ci abinci sai sun ce Allah da Allah uba Allah ruhi mai sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan da yawa ya shafa ruwa da yawa akwai iyayen da suka ɗebo ƴaƴansu a guje suna kuka suka canza musu wai duk karatun da ake musu da duk ba su gane ba sai da a gaban shi ga ɗan shi zai ci abinci yana ya rufe ido yana da Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki sannan zai ci abinci Allah ya tsare baki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tabdila li khalqillah kada ku kuskura ku canza halittar Allah mana kada ku kuskura ku canza halittar da Allah madaukakin sarki yayin mutum na cewa ya halice shi ne a matsayin shi na musulmi ku zo ku rikirkita mashi musuluncin ko kuma kwata-kwata ma ku raba shi da musuluncin kar ku wannan zalika addinin qayyim shi addinin musulunci ba shine addinin da yake miƙaƙƙen addini tsayayyen addini walakin na aka aksarin nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba to mafi yawan mutane ba su san haka ba zargin su aka yi ko yaban su aka yi zargin su aka yi kun da ke ko zargin su aka yi ban san cewar addinin musulunci shine miƙaƙƙen addini ba shi yasa suke kene ɗebe-ɗebe a ɗebo ta bola a ɗebo ta juji a ɗebo ta kwazazzabo don a zuba a ciki ko kuma a yi ta yaƙa shi Ka ciki da ta waje duk rahin sani ne sani na hakika ina fata mun fahimci wannan da abu na gaba kuma Allah madauki sarki ce walakin na aksara nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba kenan anan kamar yadda duka faɗa cewa zargin su ake ba yaban su ake ba kenan yawa kadai ba a kafa hujja da shi akan cewar masu wannan yawan su suke akan gaskiya ina son mu gane wannan da kyau yawa kadai a zo a ce ai mun fi yawa ba shi ke nuna kuma mun fisi gaskiya ba na fata muka yi wannan saboda ne saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walakin na aksaran na la ya'lamu saboda haka ita gaskiya ta gini ne akan ita karan kanta gaskiya ce ba ta gini ne akan adadin mabiya ba adadin yawan mabiya adadin yawan mabiya ba shi ke nuna wannan abin da aka bi daidai ba kamar yadda yake karancin mabiya ba shi ke nuna abin da suka bi ba gaskiya ba ne ko kuma gaskiya ba ne a'a gaskiya zaman kanta take yi kuma duk toro ban da ƙarya ta yi da duk shaci faɗin da aka dinga yi ba wasu ya ce dai fure take ba ta yaya in ta gama faran kuma sai ga ta zagonye ta kaɗe kuma Allah ya sauke wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها كما يي وفيا بإتا إبراهيم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يي وفيا بإتا بنيه يما آئنش وفير شيني المفعول به ويعقوب هكذا النبي يعقوب يما يأينسى وفيا بإتا kun ga yanzu a nan muna da abin da aka yi ma wasiya wannan ji da kyau waɗanda aka yi ma wasiya muna kuma da waɗanda suka yi wasiya ji da kyau ko waɗanda suka yi wasiya na farko shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam na biyu shine annabi yaqub jika annabi ibrahim alaihi salatu wasalam su ne waɗanda suka yi wasiya waɗanda aka yi ma wasiyar su ne ‘ya'yansu kowannensu zuriyarsu zuriyar shi ya tunkure a ƙasa ya zaunar da su ya karanta musu abin da shi yake a kai kuma yake fatan ubangiji su wata ala ya ɗauke shi a kai wanda take wannan ita ce asalin wasiya kenan mun ji biyu kenan muna da waɗanda aka yi wasiya muna da waɗanda suke wasiya sai abu na uku wasiyar me suka yi ina fatan muna mun fahimci wannan da kyau ko Allah subhanahu wata'ala ya ce wa wasa biha Ibrahim annabi ibrahim ya wasici da ita hawa bamir ya wuce ila maza in bai wannan da kyau ko kace ila islam hal sabaqa zikirhu أدرينا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم wannan kalmar ta aslim aslamtu li alamin na sallama na musulunta na miƙa wuya ga rabbul alamin wannan kalmar wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub to kun ga wannan shine asalin abin da zaka mazuriyar ka su tabbatar da babu shafa labari su ne akan abin da ya shafi addinin ka da aqidarka ka tunkure su a ƙasa ka ce musu ga abin da kake a kai kuma ga abin da kake fatan Allah madaukakin sarki ya dauke ka a kai Allah ta'ala ya ce wa wasu biya Ibrahim bani wa Yaqub suka ce ya baniya ya ku ƴaƴanmu ko ku ya ku ƴaƴana in ji annabi Yaqub kenan ya tafi annabi Isma'il da annabi Ishaq da zuriyarsa yace inna Allah astafa lakum ad-din lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmai kuna ji da kyau wannan ita ce asalin wasiyar da mutum zai ma zuriyarsa da mutum zai ma kowa sannan wasiya kuma akan kana bin wani bashi wani yana bin ka bashi kaza kaza kaza akwai littafin wani a wurinka akwai littafin wance a wurinka akwai kasa din wani akwai kaza duk sai su biyo baya amma tsantsar wasiya shine ka tankare su ka ajiye su ka karanta musu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaba musu addini kuma addinin nan shine addinin daidai addinin da baya bata ƙari ba bata rage kuma kada su kuskura su mutu sai suna musulmai in ga kenan wannan shine sunan da Allah madaukakin sarki ya kira al'ummar musulmi da shi kamar yadda muka bayani a darsan bayar da suka gabata wa qaulihi ta'ala da faɗansa shi Allah maɗaukin sarki da ya sun summa auhayna ilaik sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda wahayin ya kunsa an tabi millata ibrahim hanifa shine kabi tafarki kabi addini na annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace ma duk abin da yake shirka da duk abin da yake bid'a da duk abin da yake kwamatala ya zama mai kakkan addini wa ma kana min al mushrikin shi kuma annabi ibrahim bai taba kasancewa cikin mushrikai ba bai taba kasancewa cikin mushrikai ba to wannan shine abin da aka yi wa manzon Allah sallama wahayi da shi shi karantar shi Allah madaukin sa shi karantar shi manzon sallama Allah ta'ala ce da shi ka bi addinin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam domin wannan cika addu'a ne na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da Allah ta'ala ya ce wa ibtala ibrahimu rabbuhu wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace inni ja'iluka lin-nasi imama ni zan sanya ka ka zama jagora ga mutane baki daya yasa duk wanda yazo sai ya zama yana komawa zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam Allah ta'ala malamin zai kira shi abul muwahhidin qala wa min dhurriyyati قال لا ينال أحدي الظالمين annabi ibrahim ya ce to ya Allah wannan jagoranci da ka dora mini ya Allah ka sanya shi har ga zuriya ta baki daya su ma su zama jagorori sai Allah ta'ala ya ce la yanalu ahadi az wannan alƙawarin na na zan sanya to a ko ba su samu ba domin an ce azzalimai su ne waɗanda suke ba su bin tafarkin dai kuma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul safat yace min zuriyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga cikin zuriya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam akwai zalimun li nafsihi wanda ya zalunci kansa akwai kuma muhsin tunda kaga in an ce zuriyarsa yahudiya da nasara duk suna ciki saboda su zai tsotso ne ta hanyar annabi yaqub alaihi salatu kaga ubangiji Allah madaukakin sarki yace da shi inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah madaukakin sarki yace da manzo sallama thumma auhayna ilayka sannan muke wahayi zuwa gare ka abinda wahayin ya kosa ko shine an tabi millata ibrahim hanifa shine kabi tafarki na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kenan wannan addini ba bakon addini bane ba addini ne na gargajiya ba ba addini ne ba addini ne wai da za a ce wani tsohon addini ne na iyaye da kakanni ba a addini ne da yake annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine wanda yake ake komawa zuwa gare shi wanda yake kafa annabi ibrahim annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi kira zuwa gare shi Allah madaukin sarki ya kira wannan addini yace hanifan wanda ya kauce ma duk abin da yake shirka duk abin da yake ba daidai ba ya zama miƙaƙƙe akan abin da yake daidai wannan shine addinin musulunci shi haka kuma ake fata ake so kowanne ya kasance wato al'amurra ne suke kamar haka abu na farko kada mutum ya kuskure ya addinin da ba musulunci ba abu na biyu kada mutum ya sanya abin da yake musulunci ne sanya shi wajen musulunci ko abin da yake wajen musulunci mutum ya sanya shi cikin musulunci duk waɗannan hatsari ne saboda musuluncin nan ba naka bane na Allah subhanahu wa ta'ala ne cikarka a matsayin bawa ga Allah maɗaukacin sarki shine kai yadda shi ya ce kai to a nan ne ka cika bawa amma a lokacin da kake ganin a'a kai ma kana da naka mahangar in ce ka miƙe minti biyu sai ka miƙe minti biyar in ce ka miƙe minti goma sai ka miƙe minti uku to mutum ma dai shi ma yana tashi mahangar to a lokacin yana jayayya akan shi fa ba cikakken bawa bane ga Allah madaukakin sarki dan abin da ake bukata tsantsa shine ka sallama akwai abubuwan da tunanin da yana iya kaiwa akwai abubuwan da tunaninka ba ya iya kaiwa akwai abubuwan da yake ba a san hakika na hikimar su ba sai dai a kan Allah ta'ala ya bayyana ma bayansa abin da ya so ya bayyana musu na ko hikimomi na cikin waɗansu abubuwa na sha maimaita Allah ƙara maimaitawa idan aka ce ce hikima a wurin alwala me za ka ce abin da za ka ce kawai za ka ce al'ubudiyya an tsarbauta ce ba wai hikima a wurin alwala don ta zama mai tsafta ba kadai me zai nuna haka mutum ne zai shiga bayi ya je ya wanka da soso da sabulu ya fito sannan kuma ya yi alwala saboda yana so ya yi sallah ka ganda alwala don tsafta ce kadai to da wankan da ya yi ɗazu da soso da sabulu baya ba ya wadatar ba to amma sai aka ce sai kuma ya yi alwala su so da akwai abubuwa da yawa na musulunci abin da ake bukata ka sallama kawai to wannan sallamawar ita ta gagaruwa su suka ce abin da hankalinsu ya ɗauka shi za su ɗauka abin da hankalinsu bai ɗauka ba to ba za su iya ɗauka ba ne suka mai da hankalin jagoransu to kuma ga wannan ba zai taɓa kaiwa ga mutum ga tafarkin dini a yanzu suke ta inkarin suka dinga inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ayoyin kuma suka dinga bankara ma'anonin su Allah ta'ala ya tsare قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه البخاري رواه الترمذي بارك الله رواه الترمذي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر بوانا حديثا دقى أبو عبد الرحمن شنو عبد الله بن مسعود الله مرة يتسكي قال مشيئة abdullahi bin mas'ud shi ake kira sahibuna alai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ne ma'abocin takalman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda manzan Allah zai shiga yana an cire takalmansa abdullahi bin mas'ud yana sanya su aka fara sa yana rike da su in ya fito sai ya sanya musu su a gaba ya wuce duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga inda zai fita abdullahi dan mas'ud kaga ya nuna kenan abdullahi dan mas'ud yana dan fara da shi kun bai tsara da ke ya nuna abdullahi dan mas'ud yana dan fara da shi kenan abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cikin waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yakan yi tafiya da su akan waɗansu al'amura lokacin da aljanu suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna buƙatar ya je musu wa'azi sai ya dauki abdullahi domin suka fita abdullahi ya ce suka fita garin madina suka tafi suka tafi suka tafi suka tafi suna tafiya suna tafiya ya ce sai ga kuma an saki babbar hanyar an ratse ana tafiya ya ga sai kwazazzabe suke shiga sai kwazazzabe kwazazzabe kwazazzabe a yasa kwazazzabe ko sai kwazazzabe ake shiga sosai da ana tafiya ana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sata layi sai shi da Abdullahi dan Mas'ud to kadi huce na sai shi kuma ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai rubuji yake ji sai rubuji yake ji sai rubuji yake ji ashe duk rubujin aljihu ne annabi sallallahu yana ce musu yana ce musu yana ce musu shine Allah ta'ala yake cewa ka ka ka biya kunura alaihi bada. sun kusa su danna mamsun saboda sun kusa da shi sun lullube kowa sai yake ya saurari karatun dan yi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin duniyar aljanna akwai cikin su akwai mutanen kwarai akwai na kwarai akwai na kirki wa Allah min al muslimuna wa min al qasitun faman aslama fa ulaika fa harra rashada wa man qasituna fa kanu li jahannama hatara Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta shi da karatu Abdullahi bin Mas'ud قال كفى بذلك فضلا yana cikin waɗanda suka musulunta min al-awa'i na farko farko na farko farko waɗanda suka musulunta wata rana ya hau kan bishiya haka zai kallo asuwaki sai aka gama kyankyamarsa sahabbai sai gama kyankyamarsa sharaƙarsa ƙaurinsa kenan ko sai sai ƙaurinsa suka ce kai haka yake da ɗan ƙaramin ƙauri haka sai rasul mai ce ai ƙaurin abdullahi ɗan mas'ud mai nauyin gaske ne akan mizanin ranar tashi alkiyama ibnu kathir ya kawo wani hadisi a farko farkon suratul a'raf lokacin da yake magana a akan walwazin yau mai zirin haku ina fata mafi tuwa da kyau sai ya nuna kina rana alkiyama bayan auna aikin mutum za a auna kuma shi karan kanshi mutum ɗin ba lalle ne a nan duniya don yana dabjeji ba ranar lahira kuma an ɗora shi ya yi nauyi akan akan sikeli kun fahimci wannan da ke ko sai da wata kilan wannan ya hau sai da masu ya sake juyawa wannan ya hau kuma da kere kai goma misali wannan dai ba shi ne ma'auni ba zai iya yiwa kuma yana da nauyi shi a nan duniya ya zama yana da nauyi a lahira kuma zai zama yana da nauyi a duniya ya zama ba shi da nauyi a lahira zai zama yana da nauyi a duniya ba shi da nauyi a duniya ya zama ba shi da nauyi a lahira Allah ya kawai ko ya zama ba shi da nauyi a duniya kuma yana da nauyi nauyi a kan mizani Abdullahi dan Mas'ud sahabbai suke cewa wasu su wani suke zuwa baki haka suka cewa su sun ɗauka ɗan cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda sai ga yana yawan kara kai na ya shiga ya shiga ga tuma shi ta shiga ya fito ga tuma shi ta fito haka dai yana yawan shiga ciki duk waɗannan suna nuna cewa Abdullahi bin Mas'ud ya nufinci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud sai ya koma Iraq inda ya je buɗe katafariyar makarantar tafsiri babbar makarantar tafsiri inda ka ana cewa hadisi daga su masoro su abul aliya duk almajiran abdullahi bin mas'ud suka je suka buɗe wannan su abu darda suka tafi sham suka je suka buɗe makarantar karatun alkur'ani mai girma suka yaye mutane da yawan gaske ba ta mafi wannan da su kaga wannan shine abin da ake bukata abdullahi masu mas'ud yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ci. inna li kulli nabiyyin wulatan min lalle kowanne annabi ɗaya yana da annabawa da yake jibinta al'amuransu a cikin annabawa kowanne annabi ɗaya yana da annabawan da yake bi yana da annabawan da yake abin nan da sai ya zabace shi yake kokarin ya ya kwaikwayi da wasu ya kwaikwayi al'amuransu su zame mishi jagora akan abin da yake kira akai yace wa ana waliyyi minhum abi ibrahim ce ni kuma majibanci na wanda nake jibinta a cikinsu shine abi babana ibrahim wanda ke shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa khalilu rabbi kuma ba daɗin ubangiji ne la ilaha illallah yace abi shine babana saboda silsila ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tana kaiwa ne har zuwa ga annabi isma'il sannan kuma annabi isma'il ɗa ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ɗaya kenan na biyu kuma ya ce wa khalilu rabbi ba daɗin ubangiji na saboda Allah mana ɗauke sarki ya ce wa takhadha Allahu Ibrahima khalila kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badadin sa kuma wannan sifa ce ta alkhulla irin yadda ta dace da Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu ya karanta wannan magana ya faɗi wannan maganar inna li kulli nabiyyin wulatan min an-nabiyyin cewa kowanne annabi daya yana da annabawan da yake bin su yake jibanta su yake kwaikwayon su a cikin annabawan da suka gabata sai ce wa ana waliyyi minhum abi ibrahim wa khalil rabbi kuma qara'a sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar inna awlan nasi bi ibrahim lalle wanda yafi mutane cancantar annabi ibrahim wala jira da ke ko inna awlan nasi bi ibrahim lalle wanda yafi mutane cancantar annabi ibrahim shin annaf anan ana nufin annaf alal umum ko kuma annaf al yahud wa nasara eh? eh zai iya zama alal umum zai iya zama alal khusus sai na abin da ake nufi alal khusus da man su yahudu nasara su suke da'awar kun gane wannan da ke ko su suke da'awar cewar annabi ibrahim nasu ne su yahudu suka ce nasu ne su su kaɗai banda nasara nasara suka ce nasu ne su suka ban da? yahuda asalin yahudawa abin da yake aƙida su sun ɗauki duk wani mutumin da ba bai yahudi ba kare ne don ya musu hijima kawai wannan mutumin kuwa ba nasare ne ko musulmi ba abin da shafa babu wata alaƙa tsakanin yahuda da kiristoci kawai da kiristoci da suke tabbar su sai rasa waɗanda za su yi amma kaga suna harkar su da su ne ba abin da ya sha kan yahudawa da kiristoci inna aulan nasi da ibrahim lalle wanda ya fi mutane cancanta annabi ibrahim lallazi na taba'u su ne waɗanda suka bi annabi ibrahim ɗin su suka fi kowa cancantar annabi ibrahim duk wani wanda yake so ya zama na annabi ibrahim nashi ne to ba da awa zai yi da fatar baki ba idan da awa da fatar baki kowa zai iya yi yahudawa haka suka yi suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ce rasu ne ƴaƴan Allah ubillah kuma su ne kaɗai masoya Allah da ce da fatar baki in ko da'awa ce da fatar baki asali mai da'awa ba da hujja law yu'tan nasa bi da awa da'awahum la amma na qawmin in da zaran ka ce kaza za a ce an yadda to da an yi tabargaza cikin mutane sai wani ya duba sabon roya ka kawai ce tashi ki cike da sai alƙali ya dauka ya baka a ba zai yi ba Na lakin albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man anfa dole sai an bada komin dalili sai mutum ya kawo dalili sai Allah madaukakin sarki ya ce lallajina tab'u ne waɗanda suka bi shi shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai farin gani annabi annabi jikan sallallahu alaihi wa wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa hadha an-nabiyyu da wannan annabin mai dubin baraka ku duba ku ga Allah ta'ala ya ce wa hazan nabi bai faɗi sunan shi ba dan Allah ta'ala bai faɗi suna bai kira sunan manzo Allah sallama a cikin Qur'ani ba bai kira manzo Allah ya ce shi ya Muhammad ba sai dai ya kira shi da sifofin sa ya ce ya ayyuhal mudaffir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal nabiyyu ya ayyuhar rasul da haka yake kira amma wurare hudu da suka zo a cikin qur'ani min babin ikhbar labari ake bayarwa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqbihi falan yadur Allah shay'a duka ga babin ikhbar ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا باب الإخبار هذا النوم wa amanu bima nuzila ala muhammad kuma suka yi imani da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu ba wai kiran sunan shi ba sannan kuma sai ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا تذكر جنب هذه إخبارنا أمن بك رسولك shi ya sa ma da mala'ika jibril ya ce ya muhammad sai sahabbai suka lissafa cikin fa ajibna lahu muke yi mamaki dan mu ba ma yin haka kun ci wannan da kyau ko to anan za ka gane mecece soyayya ga manzo Allah shin kiran shi kamar yadda mutum ke kiran iyayensa bayan Allah ta'ala ya hana ce la ta ja'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'd kada ku sanya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kamar yadda kuke kiran kake cewa ya zaidu kake cewa ya amru kar ku haka to amma da da'awar da ake da sunan san annabi haka ake ko ba haka ake ba ya ce ya muhammad ya kula da na ina a cikin masoya ya sa a tsara ta ke tsara girma ma ta ke rashin girmama wannan wannan ba ba ne wannan tafriku ne wannan jifa'i wanda bai halatta ba bai kamata ba kwata-kwata wannan bai kamata Allah ta'ala ya sauri inna awlan nasi da ibrahim lallazina taba'u wa hadha an da kuma wannan annabin wallazina amanu da waɗanda suke imani su suka fi kowa cancantar annabi ibrahim alaihi salatu wa salam wallahu waliyyul mu'minin shi Allah shine wanda ke jibintar mummunai ya Allah ka jibince mu ina fatan fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ce wallahu waliyyul mu'minin Allah shi ne waliyyul mu'minai kenan ba waliyi ne na mushrikai ba ba kuma waliyi ne na kafirai ba na Allah ta'ala ya ce Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون sai Allah madaukin sarki ce wallahu waliyul mu'minin Allah shi ne wanda ke jibantar al'amuran mu'mini shi yasa da ya faɗi sifofinsa ya shi dibi ya faɗi waliyansa ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai i bayanin su kuma na sha maimaita muku a wurin sunna ne zaka ji an ja ayar an ja ta ta gabata alladheena amanu wa kanu yattaqun a wurin sunna ne zaka ji an an cewa lai an faɗi faɗin Allah ta'ala lai suka mislihi shay wa huwa samiul basir ba waya sai a iya lai suka mislihi shay ba a sai an ƙara cewa huwa samiul basir Allah ta'ala ce ala ku saurara inna awliya Allah lalle ka dukkanin waliyan Allah nan tabbatarwa dukkanin waliyan Allah la khawfun alaihim kwata kwata babu tsoro a tare da su tsoron abin da suka fuskanta da mutuwa ta zo musu babu tsoro na in sun je mai za su je su tarar azaba kabari ne tashin hankalin bayan mutuwa ne duk Allah madaukakin sarki ya kore musu wannan yace ba su da wani ya Allah ka sanya mu cikin walahum yahzanun kuma ba sa bakin ciki na abin da suka bari a nan duniya sai suka hije mutu ga sabon mota shi ya riga ya so shigar shi daya ya ce babu kai ciki a cikin gashi zai mutu gashi sabon gida ya gama ginawa gaba daya babu ya manta da wani duk wani abin zai rasu ga zuriyarsa Allah ya ce mai ba a damuwa kamar kanta da hankali shi kamar to waɗannan waliyan Allah ke isa Allah madaukin sarki ce wallahu waliyyul mu'minin Allah shi ke jibintar bayan sa mu gare maza ya gani a tarihi ubangiji subhanahu ala baya wulaƙantar da ladansa ka duba ka ga lokacin da annabi Musa alaihi salatu ya fita da jama'a jama'arsa suka hangi fir'auna ya zama na gaba tsini bayan tsitaka gaba teku bayan fir'auna kuma ga fir'aunan sun gani fir'aunin ya bansu falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna la a lokacin da jama'un guda biyu suka hangi junansu shine tara'a ke suka hangi junansu su mutane annabi Musa sun hangi Fir'auna shi Fir'auna ya hango mutane annabi Musa ala ashabu Musa inna lamudrakun sai mutane annabi Musa suka ce mu yanzu kuma ai riga an datse mu gaba daya mun shiga mu ai suke mu kana kalla ce ina inna ma'iya rabbi sayahdi lalle tabbas zahir suna tare da ubangiji na da sandu zai tsora mu zai tsora zai samu mana mafita zai mana mafita fa auhayna ila musa an durbi asakal bahar sai muke wahayi zuwa ga annabi musa muka ce wannan sandar taka dauke ta ka daki ke kunna fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qawdal aqul sai ce kun ya keci ya zama na eh o haka wuce ga gani fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qawdal aqul sai tekun ya keci ya zama na kowace hanya kamar daskare da yi kamar irin maka makan zuwan tsunmi ba wai daskare da yi irin kankara ba da ya kasar kankara kana jin nema nema din a jiki kenan ruwa yana ɗan kwakwafowa a'a shi daskare da yi in na ga dutse ya kekashe din nan haka ya daskare kun gaba daya wa azlafna samar akhir an jana musawman ma'ahu ajma'in to haka kini kenan da Annabi Musa alaihi salatu haka iya kenan da Allah ta'ala ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah yana tare shi ke jibinta bayansa mummune shi ke ba su mafaka shi ke kulawa da su shi ke agaza musu za su shiga rantsi iya rantsi sai kawai mutum ya ga shi bai san maya ake mai fitar shi rantsunan na hatsari ne cikin rantsunan na rayuwa ne sai ga ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu mafita wallahu waliyul mu'minin Allah shine majidancin mu'mine baki ɗaya wannan hadisi rawahu tirmidhi abu isa a tirmidhi shine wanda ya rawaito wannan hadisi sai hadisin mu na ƙarshe a wannan darasi shine hadisin abu huraira wani abu huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha la ila ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم wa an abi huraira radiyallahu an kuma an karbo wannan hadisin daga abu huraira ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yadda Allah ya kara mushi daraja Allah ya kara mushi haɓaka wannan jihadi da iwa musulunci irin wannan karatu da ya tsaya ya yada ka ji ana maganar abu huraira kamar ka ce yanzu ya zo ya wuce wa an abi huraira kuma an karɓo daga abu huraira an karɓo daga abu huraira an wannan zai tabbatar maka yayi mulazama ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika kuma harkar karantarwa harka ce kowa da irin usulun shi sai na abubakar wani yake ji a cewa ya faɗi wata jimla kada yana jin ko da harafi ya canza ne a kan yadda harar salama ya faɗa da yake nan sannan kuma ka lura a zamanin na abubakar da zamanin na umar za ga fitintunu ba su bayyana ba sai da ake buƙatar karatu tsawon shi saboda a lokacin wuraren makare ke da malamai shi kai shi khalifatu rasulullahi din abubakar siddiq a tare da shi tare da abubakar siddiq ga umar ga usman ga ali duk suna tare da shi ga abdullahi duk sahabban nan suna tare da shi to za ga a wannan lokaci kenan babu wasu fitintunu da suka taso na munanan akidu da munanan ra'ayi da ake buƙatar ma har sai magana ta zo kansu in dai ba abin da ya shafi hukunci ba Allah fata yanka ce wannan da ke amma a zamanin sai na Umar za ka abu ya canza dan a zamanin sai na Umar babu sai na Abubakar a zamanin sai na Uthman babu sai na Abubakar babu sai na Umar a zamanin sai na Ali babu sai na Abubakar babu sai na Umar babu sai na usman wanda yake waɗannan ba ƙarana mataimaka ba ne sai zama na shi kaɗai ne a cikinsu ina ka mun fahimci waɗannan da ke to kenan wannan zai nuna maka haja da yanayi yana taimakawa wurin ya haɗa da ilimi sosai da sosai abu hurairah ya yi tsawon lokaci abdullahi bin umar ya yi tsawon lokaci aisha a siddiqatu bintu siddiq ta yi tsawon lokaci saɓanin waɗansu da ba bayan rasuwar manzon salama da wata shida fatimatu zahara ta koma ga Allah da wata shida a wannan lokaci me ake bukata tsantsagoran shi na ilimi da za a ce hasu ya kawo gare ta na fatan kai tsoron da ko shi yasa kake ganin hadisanta ba su da yawa kamar na waɗanda yake sun yi tsawon lokaci sun buɗe makarantu sun karanta sannan ta dubi Aisha ta dubi Fatima Fatima ta rasu bayan sallama da wata shida kun lura da ke ko amma aisha ta rasu da ana salama da kusan shekaru 30 kaga akwai tazara Allah fata wanda yake wannan dake amma shi ne abinda jahilai ba su gane ba suke ganin ahlus suna sun janna hadisan Fatima kuma ba su je sun duba musnad Fatima ba a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal kun lura da ke ko Allah ta'ala ya mana muwafaqa قال abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum lalle ubangiji subhanahu wata'ala baya kallon jukkunan Allah subhanahu wata'ala ba jukkunan ku ne ajsam duk ne na jismu jismu shine jiki jami'in jiki ba shine jukkuna ba Allah ta'ala baya ganin gangan jikinku balle ya ce ga baki ga fari ga kakkaura ga firi ga dogo ga gajere akwai wani tarwada kala da wuce ma wani ruwan tarwada ko ne ba ne kawai wani ya ce maka ruwan tarwada yana sauki a nukari ya ce maka da Allah maɗaukin sarki baya kallon wannan ba a kan wannan Allah yake hisabi ba ina fatan bai tona da kyau yana waɗanda suka zo suna da'awar launin fata suna bata maka wasu lokaci ne wannan ba shi bane a musulunci ko bangaranci kasa akwai wanda yake su yan takifan afirka ne zalla su yan takifan ne su modace yan takifan turai ne su modace yan takifan larabawa ne kare duk Allah ta'ala ba akan wannan kuma sai Allah ya mako wani saji akan wannan dan ba a kan shi Allah ta'ala Allah ta'ala bai turo mutum dan yin wannan da'awar ba Allah ta'ala ya turo mutum ne dan ya kira zuwa ga musulunci ba dan ya kira zuwa ga kabila ba ba dan ya zuwa ga bangare ba ba dan ya kira zuwa ga umma ba Allah madaukakin sarki la yanzur ila absanikum baya kallon jikunan ya ce wai da wannan ne zai muku wala ila amwalikum haka nan Allah baya kallon dukiyarku ya ce ke mai kuɗi gashi ko mara kuɗi gashi mai kuɗi dukiyar da aka ba shi jarrabawa ce mara kuɗi talaucin da aka ba mashi jarrabawa ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna za mu jarraba ku da abin da yake alkhairi da abin da yake sharri duk ba ɗayan su jarrabawa ce walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai Allah subhanahu wata'ala yana kallo ne zuwa zukatanku da ayyukanku ma'ana da zukatanku ne da ayyukanku ubangiji subhanahu wata'ala zai muku hukunci da su zai muku sakayya da mai mutum ya kudurce a zuci domin zuciya ba karamar ababa ce a jikin dan adam masu Allah salamata al'afiya da zara an ce mutum ya kamu da ciwon zuciya ya ake cewa sai ya kuma wani abu ne na daba a cikin cututtuka haka zuciya tana da cututtuka iri daban-daban hafsada ƙyashi munafunci giba shirka kafirci bid'a duk waɗannan cututtuka ne da ƙazanta na zuciya har ya kai zuciyar ta ƙeƙashe ta bushe ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة sannan zuciyar ta bushe ta kekashe kamar dutse kai ka ce ba ta fi dutse bushe saboda me wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min al-anhar ai daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake tsittar da ruwa gashi dutse ne amma abin nan ruwa yake fitarwa har tsakar rani ana zuwa wurin ana ɗiban ruwa amma zuciya fa zai gani ta riga ta ke gashi Allah ta'ala ya yi saboda ka ɗan uwa zuciya ba ƙananan al'amuran ba mutane suna mai ce ala inna fil jasadi mubga idza saluhat wa idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb yace ku saurara a jikin dan adam a jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya kun lura da kyau ko wa a'malikum da ayyukan shi Allah ta'ala yake zuba domin Allah subhanahu wata'ala ya jarraba ku ne akan wa zai fi kyakkyawan aiki ba wa ya jarraba ku bane akan wa ya fi tara yawan aiki ka lura tara yawan aiki daban yin aiki mai kyau kuma daban ina fata ta fahimci wannan da teku da walillahi a'la sai ka sa mutane sun maka noma tukunna a gona ka je ka samu waɗannan dudu ya goma suka yi amma sun yi noman an yaye ciyawar an yi komai ka je ka samu waɗancan sun maka dada guda sun taso amma duk shukar da kai duk sun binne ka dan shi bai iya bambancewa tsakanin tafasa da gyaɗa ba balle ya sani wanne zai ce wai shi biya ga sun taso da iya bambanta wannan tafasa bace wannan jada bace na tsiri waɗannan abubuwa da iya bambanta wannan alayyahu ne wannan zaren gada bane haka waɗannan ba ƙaramar abin nan ne saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya zarrabe ku ne domin ya ga wa zai fi kyawun aiki تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا waye zai fi kyakkyawan aiki waye aikin shi zai fi kyau ina fata wani zai kyau da kyau ka lura kyawun aiki bai gino a kan yawa ba lallai ne ya zama wannan kuma wannan zai fi ga a ibadu da Allah madaukakin sarki ya sanya ibada duka ibada ce babu ibada da take kafa sai dai ka ce a junansu wata tafi wata eh a junansu wata tafi wata amma in ba a junansu bane inda za yanzu inda za ka tara dukkan sallolin nafila da mutum ya yi a rayuwar shi duka bai kai raka a ɗaya ta azhar ba duk sallolin nafila da tahajjud da tarawi da me duk da yi bai kai raka a ɗaya na sallah azhar kuna gina da ke ko to amma da azhar da asuba wace ta falala asuba ta fi wace ta fi yawa wace ta fi yawa azhar ta fi yawa wace ta falala asuba ta falala idan za a ga yawan bashi shi bane me Allah yake so nan za ka kame da hankali amma ku lura mun ce a junan su ne ba ma'ana a san sallolin garallai shi ne muka gwada wannan da wannan kun fahimci wannan da ke ko ba wai a akwati ne aka ɗauko wannan na kuɗi wannan na qur'ani ba a sallolin ne aka kwatanta wannan da wannan saboda ka yan uwa mutum zai dage ne yayi aiki ne wanda yake karɓan aiki a daidai nan za mu dakata sai ubangiji subhanahu wataala ya kai mu kuma wani lokaci subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa